radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Talata. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai, kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. nan sai mu kawo muku shirin nan na bukoyi koyi harshen Farsanci. Daga shi kuwa sai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Amma sai kun saurari shirin nan na kokun santa da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyar ga watan Maris in shekara 2024 wanda ya daidai da 24 ga watan sha'aban na shekara 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 11 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan Maris in shekara ta 2013 shugaban kasar Venezuela Hugo Chavez ya rasu. Hugo Rafael Chavez an haife shi a ranar 28 ga watan yulin shekara ta 1954 shine shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagoran juyin juhalin bolivaria kuma ya shahara da manufofinsa na demokuraɗiyar zamantakewa da adawa da tsarin dunkulewar duniya na jari hujja da manufofin harkokin waje na kasar amurka da kuma goyon bayansa ga kasashe irin nasu iran da palestino shine wanda ya kafa jam'iyyar fifth party movement kuma ya mutu sakamakon ciwon daji a shekara ta 2013 yana da shekaru 58 a duniya hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma an sake zaben shi sau biyu a shekara ta 2002 da kuma 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar 5 ga watan maris din shekara ta 2013 da karshe masu saurare kwakwan san cewa shekaru 197 da suka gabata a rana irin ta yau 5 ga watan maris din shekara ta 1827 masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar italiya alessandro volta ya rasu yana da shekaru 82 a duniya a lokacin da yake koyarwa a jami'a ya kuma yi nazari da bincike sannan kuma ya yi nasarar kera na'urar auna adadin wutar lantarki ko na'urar lantarki daga baya kuma volta ya kirkiro na'urar tantance karfin wutar lantarkin wadda ya sanya wa sunansa wato volta cell sannan kuma har yanzu ana kiran wannan na'ura ta auna wutar lantarki da sunan nasa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 labarun duniya da farko ga kanunsu sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun sake kai hari akan falasina masu jiran kayan agaji kotun manyan laifuka ta duniya za ta saurari kara akan madugun 'yan tawayen kasar uganda ba tare da ya hallara ba ƙungiyoyin masu manyan laifuka a ƙasar haiti sun yi ƙoƙarin kwace iko da filin saukar jiragen sama na ƙasar to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun sake kai hari a kan falasitawa masu jiran kayan agari a gaza rahotanni daga gaza sun ce a daidai lokacin da yaƙi yake cika kwanaki 151 sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun sake kai hari a kan cincirin idawa da suke jiran kayan agaji ofishin gwamnatin gaza ya ce hari a kan masu jiran kayan agajin ganganci ne kuma manufarsa shine kara jefa mutanen cikin yunwa mai tsanani tunda jijjifin safiyar yau talata ne da jiragen yaƙi na haramtaccen ƙasar isra'ila suka tsananta kai hare-hare a kan sansanonin 'yan hijira da ke yankin nagada da hakan ya yi sanadiyar faduwar shahidai masu yawa har ilayo an samu waɗanda suka jikata da dama a can yammacin kogin jordan sojojin mamayar sun kutsa cikin garuruwan falasinawa a ƙoƙarin da suke na kama sabarin falasinawa da suka cire suna nema hare-haren hezbollah sun yanke wutar lantarki a matsugunin 'yan shara wuri zauna na nahariya mayakan hezbollah na kasar labanan sun kai hare-hare da makamai masu linzami masu yawa a kan matsugunan 'yan shahararri zauna na gushiri hazif da hakan ya yi sanadiyar yanke wutar lantarki a nahariya sanarwar da kungiyar ta hezbollah ta fitar ta ce harin da ta kai a wannan yankin yana a matsayin mayar da martani ne akan harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa cibiyar masu aikin agaji a garin aljisha da ya sanadiyar shahadar 'yan agaji uku bugu da ƙari ƙungiyar ta hezbollah ta sanar da kai wasu hare-hare a kan sansanin sojan mamaya na albagadadi ta hanyar amfani da makaman da suka dace har ila yau mayakan ƙungiyar ta hezbollah sun kai wasu hare-haren a kan barikin sojan mamaya na zarit kamar kuma yadda suka daƙile wani yunkurin sojojin mamaya na yin kutse a cikin iyakar labanan ta yankin wadi katmun da kuma harbat zarit da ke kusa da garin ramiya kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ce mayakan na hezbollah sun kashe sojan mamaya daya da kuma jikata wasu bakwai biyu daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ci za ta saurari ƙararraki kan joseph kone ba tare da ya hallara ba kotun manyan laifukan ta ƙasa da ƙasa icc ta yanke cewa za a iya gabatar mata da dukkanin tuhume-tuhumen da aka yi wa madugun 'yan tawayen ƙasar uganda joseph kone a ranar 15 ga watan oktoba ba tare da shi kan shi ya hallara ba a yan zaman da kotun ta yi a jiya litinin masu shari'a da suka hada da rosario aitala da tomoko akane sergio ogalde sun amince da gabatar da tuhuma tuhuman da ake yi wa madugun 'yan tawayen na uganda shi dai koni yana jagoranta kungiyar nan ne ta lord's resistance army lra a takaice wacce aka daɗe ana zargi da aikata manyan laifuka a kan biladama daga cikin laifuka 36 da ake darginta da aikatawa da akwai kisa fyaɗe ɗaukar ƙananan yara aikin soja da kuma yi wa mata auren dole majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan ƙungiyar ta 'yan tawaye ta yi sanadiyar mutuwar mutanen da sun karaci dubu ɗari ƙungiyoyin masu laifuka na ƙasar haiti sun yi ƙoƙarin kwace iko da babban filin saukar jiragen sama na ƙasar ƙungiyoyin masu aikata laifukan wanda suke ɗauke da manyan makamai masu hatsari sun yi ƙoƙarin kwace iko da babban filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa a jiya litinin tare da yin musayar wuta da jami'an tsaro rahotanni sun ambaci cewa an rufe filin saukar jiragen sama na tosent lebaton a yayin kai harin kuma babu wani jirgin sama da ya sauka ko yake tashi a lokacin kamfanin dillancin labarin ap ya nakalto cewa jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun buɗe wuta a kan ƙungiyoyin masu laifin da suke ƙoƙarin kutsawa cikin filin saukar jiragen sama kamar kuma yadda ma'aikata suka rika gudu domin tsira da rayukansu an samu tashe-tashen hankula ƙasar ta haici tsakanin jami'an tsaro da kuma ƙungiyoyin masu aikata laifukan bayan fasa manyan gidajen kurkuku biyu da fitowar dubban fursunoni tuni dai mahukuntan kasar suka shelanta dokar ta ɓaci a faɗin kasar ta tsawon sa'o'i saba'in da biyu domin dawo da doka da oda ya zuwa yanzu dai waɗannan ƙungiyoyin masu aikata laifuka ne ke iko da kaso 80 cikin 100 na babban birnin kasar ta haiti port au prince ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mustapha Adam da kuma labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen faransanci Da da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 137. Inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su. tare da yin mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakanin su amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. کتاب لطفی کتاب ها littafai مجموعه گونگو بزرگ بابا قفسه کانتا تو خانده ای کی کا تبا کرانتاوا تفسیر littafin tafsiri تفسیر المیزان littafin tafsirul mizan علامه میوان سنی او نوشته است شی روبوتا من فکر می کنم نی این از موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی هرشن لربچی فارسی هر هرشن چی؟ آن نوشته شده است تشید اما سیده ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شیرسو سال Shekara. 1981 Alif ɗari Olim Masani Rohani Malamin addini Muhim Mai muhimmanci U bude ast Shi ya kasance Besiyari Da yawa رهبر جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو da ƙari akan wannan چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا ربوتا در مورد دنگنه علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه موضوعات موضوعی مختلف دبن دبن Mabohes. ababen bahasi falsafe ilimin falsafa falsafi na falsafa ishan bude shi ya kasance filisuf masanin falsafa Falosafe. masana falsafa irani ba iraniye ایرانیان ایرانیاوا آنها دارند سو سنادا To madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu inda muhammad ya fara cewa sa'id a cikin harshen farisanci muhammad da sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama ta ba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin kom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin alkur'ani da ilmomi na falsafa gami da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitaccen tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta bata bai dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda ake zimirin su ne abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirin na gaba shirinmu na gaba shine shirin nan na wato kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya bismillahi Rahmanir Rahim jama'a saurare Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. A wani shirin namu ya gaci muku Gulam Hussein gafari ne domin jirin waka ya tadar mana da fatan masu wani su gyara zama kuma su jaɗin shirin da yake waƙa bakin mai ita ta fi daɗi ga fili ga mai doki. سوی رضا یا نبی جان یا نبی جان ای دل اسیر عشق و اندر دان هر گوشوده مرغ جان اندر سر کوی رضا شد مانم کی این روخش را با روخ مه توان کردن قیاس که این روخش را با روخ مه توان کردن قیاس تاق خد را که شود چون تاق ابروی رضا ها نبی جان یا نبی جان ای تاق خد را که شود چون To an gaishe da Gulam Hussein fari a cikin wannan waka da ya yara mana. Da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su. a nan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba. Za a ji mu dauke da sabar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to na an gaishe ka sa'id anguti a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masana sun gamsu kuma ta kayatar da su anan zan jalan zamun shirin ganin lokaci na rara mu a tare mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin na amma din waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya شود آلام دل تا نباشد در سرم شور و هیاهوی رضا تا نبی جان یا نبی جان ای تا نباشد در سرت شور و هیاهوی to masu ware duka duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokaci na haramu zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauke su a shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi na kammala ni ma dukkan shirin ga shaku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.